a takaice a wace lima kake magana ne ma injiniya eto eh eh, na magana a laimar cewa na ɗaya daga cikin dattawa na jam'iyyar apc wato ta adawa na biyu kuma na fito daga wannan nahiya inda ake son a hana mutanenmu jefa ƙuri'a saboda waɗansu dalilai na san kai wannan ita ce hurmina na magana kuma mun sha cacen baki da gwamnati da kuma inec da kanta akan irin waɗannan abubuwan da ke aukuwa kuma akwai katsida da na taɓa eh, magana a kai a nips da ke kuru a jos a cikin september na 1912 to wannan shine hurumin oh tun da zu hurumi kake magana eh, to nisa da zu da zu kake cewa ko kuma me sa kake ganin je gana neman hana ko yin zaɓe a wannan yankin alhali ba wai hanawa ya ce ba wataƙila dai eh, ana maganan tsaro ne ka san biri ya kama da mutum mutumin da maciji ya sare shi idan ya ga tsumma ya daka tsalle al'ummar wayannan jihohi na barna yobe da adamawa sun sha ƙorafin cewa wannan rigingimu da basu kare ba akwai assasawa daga, daga gwamnatin tarayya ko kuma jami'anta wayanda ba sa son irin wayannan rikicin su kare domin suna hasashen zaben alif dubu biyu da goma sha biyar abinda da nake faɗi shine kullum ka sani ana yaƙi aka yi zaɓe kwanan nan a mali ana yaƙi aka yi zaɓe a liberia ana yaƙi aka yi zaɓe a sierra leone yaƙi bai taɓa hana yin zaɓe kuma ka sani da yake gwamnatin tarayya da wata dama take nema ana rigima a kaduna sun kakkame mana mutane sun harbe mana mutane amma sai da aka yi aka ɗauki dokan ta talala aka yi zaɓe a kaduna da waɗansu jihohi da bauchi da sauransu shin don yanzu an ga cewa akwai ƙuri'u wajen miliyan biyar a adamawa da borno da yobe shi yasa ake son a cire su daga kuma suna adawa da gwamnatin jonathan wanda bai musu komi ba shi yasa ake so a cire su daga wannan zaben abin da nake magana shine jega ya sani abin da ya ci doma ba zai bar awai ba kada ya zaci cewa domin yanzu suna aiki da jonathan zai yi wa jonathan wani karen farauta mu ba za mu yadda ba haƙƙi na gwamnatin tarayya ne ta kawo zaman lafiya na wa'annan jihohi domin al'ummarmu su samu jefa ƙuri'a su bayyana ra'ayinsu akan wanda zai mulke su a ƙasar nan a alif dubu biyu da goma sha biyar saboda haka wannan zance da yake yi ƙila ba za mu yi zaɓe ba idan akwai irin wa'annan tashin tashina ba za mu fa yadda ba dukkan abin da zai auku wato injiniya abinda za ka duba akwai zan iya cewa watannin baya a kano inda wasu masu ma rigakafin polio aka kai musu hari har wasu suka rasa rayukansu ba a gani irin wannan a ce ma zaɓe in an jiya inda ba a kwanciyar hankali watakila jami'an zaben nan babu cikakken tsaro da za su yi aikinsu hakkin waya ne ba da tsaro ga al'umma gwamnatin tarayya ka san irin kuɗaɗen da ake ɗiba a gwamnati na tsaro a wayannan jihohi guda uku akasarin kudaden su yana tafiya a baiwa 'yan sanda da soja da makamantansu jami'an tsaro in aka kira a yi zaɓe a wannan yankin injiniyar za je ka kada ƙuri'a? yaushe na da daga maiduguri dawa ta fa nan daga maiduguri da nake maka maganan nan ɗana ya yi aure na je na halarci auren ni na karɓi auren saboda haka ni ba ɗan adam ba ne wato mana abin ake duba injiniya eh, ba wai zaben bane watakila ma jami'an na iya fitowa mutane su firgita su kasa zuwa su kada ƙuri'a yanzu ba sa nan sun kasa ma tsaron kansu balle su tsare wani talaka ca nake da aka kawo hari ai mutanen ne suka fito da gora suka kwaci kansu su jami'an aka yi kace-kace da su injiniya wai me yasa kullum kuke nuna shi jigawa yana aiki da gwamnatin tarayya ko pdp ne hukumar zaɓe ta shafan musanta wannan cewa idan lokacin da ka ga 'yan adawa sun ci zaɓe nan ne hukumar zaɓe ta yi gaskiya amma da zarar aka ce pdp ce ko wata jam'iyya da ta ce sai ku ce an yi magudi kamar misali abin da ya faru a bara kwanan nan na baka misali cewa idan tashin tashina da rashin zaman lafiya zai hana zaɓe me yasa jega ya hakikance akan cewa sai ya yi zaɓe a Bauchi a dubu ɗaya da goma sha ɗaya don mai hakikance sai ya yi zaɓe a Kaduna shin me yasa ma aka yi zaɓe a jihohin Niger Delta mutanen da ake sacewa pipe-pipe na mai ake ake fasawa da mutanen da ake ake kashewa duka wannan bai hana a yi zaɓe a wurin ba sai a arewacin najeriya ne inda ake zaton mutanen ba za su jefa gudun kuriya ba zai ce ba za a yi zaɓe ba wato ai bakin su ɗaya kenan